Studio kanan ku kuke saurare mamma ada ne tare da labarin da farko ga muhimman kanan nasu. gwamnatin tsaro na arlete ya yi zaman taro jiya domin daukar matakai bayan kazaman haɗon da ya barke tsakanin masu gyaran zinari za ku ji bayanin magajin garin arlet shehunan malaman addinin islam da shugabannin jami'ar islam ta sai da sai yar na zaman taro na kwanaki biyu a yamai kare tawagar kiwon lafiya cikin yankunan da ke fama da rashin tsaro shine suka tattauna matsalar tsaro a yankin zandara ba ta yi kamari ba duk da wasu 'yan batagari da ke kai har-hare gwamnan yankin isa musa ya ba da karin haske shine mu na musamman Tun su ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya jagoranci bikin buɗe tashar tatar sha da ake kira Le Projet Gudal Kat a yau da safe in je tawagar tarayyar Turai da ke Nijar a cikin wata sanarwa bisa jimillar kuɗin sefa fiye da miliyar hudu bisa taimakon ƙasar nerland da kuma ƙungiyar AFD ta ƙasar Faransa. Wannan aiki zai taimaka wajen faɗaɗa buƙatar ruwan sha da inganta kiwon lafiyar mutane da kuma fuskantar matsalar ƙaruwar al'umma in je sanarwar kusan karin iyalai dubu goma sha shida za su haɗe da layin samar da ruwan sha da kuma sabbin cibiyoyin ba da ruwa ɗari da saba'in aka gina bisa wannan shiri mai amfani a cewar wannan sanarwa. A ranar Talata da ta gabata wani kazamin fada ya barke tsakanin masu gyaran zinariya a karkarar Arlet lamarin da ya janyo asarar rayuka a ciya hukumomin Arlet sun gudanar da wani taro na kwamitin tsaro domin takaita a rikicin da kuma kauce masa anan gaba. Abdurrahman Mauli magajin garin Arlet ya yi karin haske a cikin rahoton Usman Umaru. Waɗannan ya tashi daga masu aikin daka wani ya ɗauke kayan wani irin wannan ƙasa wadda ake hiddo zinariya. sai bishiya cikin inda yake yana neman ya kwace kan shi haɗa ya shiga tsakanin mutum da mutum ne abokan wancan suka zo suka faɗa ma wannan mutum suka ji mai ciwo da daddare ne karfe goma polisi da ta samu labari aka je aka ɗauko mutane wanda suka yi faɗa wanda ya ji ciwo aka kawo shi asibiti allah da ikon shi mutumin da aka kai lik asibiti a amshirin shi wajen karfe biyu da rabi wancan an bangaren wani sun rasa mutumin su sai suka so su ma kansu justice akai faɗa cikin waɗannan nan take-take guda ya zambabu guda ya yi rauni jama'an nan tsaro suka zo aka tsaye da komi da komi wannan da ya ci a kashi likita toshe ma ya zambabu kenan anan da nake muku magana mutu uku suka rasa rayukansu takiyan kenan dai mun sa soji gendarma da polis da guard aka yi bincike aka kamo mutane wanda suka hasa da wannan abun yanzu suna hannun iko A yau da safe aka buɗe wani zaman taron shiya kan kare tawagar kiwon lafiya bisa 'yancin jin kai na ƙasa da ƙasa da fitikon musulunci karo na uku limamai shehunan malamai na jami'a suka halarta wannan taro na kwanaki biyu domin tattaunawa kan kan hare-haren da ake kaiwa asibitoci ko kuma wato wuraren kiwon lafiya mai addinin islama yake cewa bisa waɗannan tabi'u farfesa jamil ben taher shugaban jami'ar musulunci ta nijar ya amsawa a salamatu kadiri uh, musulunci yana allah wade kan duka abubuwa na muzgunawa. musulunci ya yi hani na yi wa wani abin da bai dace ba kuma masana sun samar da takardu ta yawa masu magana bisa tabbatar da allah a kan irin waɗannan abubuwa da ba su dace ba na musgunawa muna son buɗe wata muhawara na masana tsakanin masana da ke nan kuma za mu gabatar da sakamakon bincike bincike ga jama'a da ke nan Nijar da waje. Kenan ya kamata a haɗu duka waɗanda abin ya shafa a cikin shirin kariya da kuma kula da lafiya da cibiyoyin asibitoci. Fassarar Mutare Muhammadu a Nijar 'yan watannin baya-bayan nan an lura da wani sabon salo na tashin hankali a arewacin Tilaberi inda fararen hula suka zama masu fama da hare-haren 'yan bindiga daɗi a cewar Ibrahim yahya na ƙungiyar International Crisis Group europe dole gwamnatin nijar ta rubanya kokari domin kaucewa lalacewar yanayi a cikin rahoton adama dawaki zuwa yanzu mun lura da rigimar tsakanin rukunin 'yan ta'adda ne da sojojin ƙasa yake wanzuwa to amma a ce ana rutsawa da 'yan farar hula to lalle wannan sabuwar fuska ce al'amarin ya ɗauka game da abin da ya fuskanci lamarin ƙabilanci wannan musgunawar ko da ba a tabbatar da hakikanin ta ba to ba shakka masu ruwa ruwa tsaki na ganin akwai rina a kaba wannan aika aikar na tunasar da ire-iren musgunawar da suka kawo zuba shi a wajen makwabtanmu na mali da burkina faso saboda haka ya waje ba a ƙara sanya takatsantsan ga kulawa da sanya ƙoƙari na kaucewa ƙasarmu faɗawa cikin wannan tarkon na kashe-kashe tsakanin al'ummomi mahukuntan nijar sun yi kowa fahimtar haɗarin da ke ga irin wannan tashin hankalin hakika tabbas ne na a ƙara ƙoƙartawa don a kiyaye kiyaye kar wannan yanayin ya kara lalacewa. Fasarar Gungu Muhammad Dantani al'ummar jihar Madarumfa yankin Maraɗi mai iyaka da Najeriya ta rasa ta cewa game da karuwar satar dabbobi na 'yan fashi da makami Abdul Dan Naito mai fafutuka a Maraɗi ya yi kira ga gwamnati da ta taimaka waɗannan al'ummomi domin su sake farfado da kiyansu a cikin rahoton Muhammad Mamman. Yan bindiga ne suke zawa a cikin ƙauyuka suna mamayar dukkanin dabbobin da ke akwai a cikin ƙauyuka akwai lokacin da suke yin magana da babban murya na cewa duka wanda ya san yana da dukiya to ya fito kafin su je su tar da shi a cikin gidansa mutanen da ke da dabbobi 200 uku yau ba su da komai Kenan ya kamata gwamnati ta tallafa ma waɗannan mutanen saboda suna rayuwa ne da noma da kiwo ko noma ba su yi ba saboda 'yan bindigan sun sha musu kai idan suna da sabga ta aure ko ko suna sai su kama ɗaya daga cikin dabbar su yi bukatunsu sai yanzu gashi ba su noma babu kiyo kenan sun tashi tutar babu. culture, Gungun kungiyoyin fararen hula na arlete ya yi Allah wadai da wani rahoto mai suna Releve de Decision na kamfanin Cominac na ranar 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda a cikin sa kamfanin ya shata hanyoyin ba da bonus ɗan aiki na rufe kamfanin a ranar 31 ga watan Maris na shekara ta 2021 mai zuwa a cewar Ramar Ela Tufet, Secretary General na gungun waɗannan kungiyoyi. Wannan rahoto bai ba 'yan kwantaragi ba da ke aiki da kamfanin su 600 tsakanin miliyan 20 zuwa miliyan 60 na sefa alhali 'yan kwantaragen su 800 za su amfana da kananan abubuwa a cikin hirarsa ta tarho tare da gungun muhammad dantani 24 euh, ga watan fabriye kominak ta fitar da wata takarda da ke magana akan tattaunawa tsakanin kominak euh, da prefe na alit da magajin garin alit da aka sanarwa 'yan kwangida na kominak wani dan abun da za a mika musu UNAC ta tattauna da kungiyarsu sun cima matsaya inda kai tsaye diyar na miliyan goma sha biyar zuwa arba'in da wasu 'yan ƙari da suka shafi kula da kiwon lafiya da sauransu da za a ba su tsawon shekaru biyu. Abin da muke gani bisa wannan takardar prefe da mayar ne suka saka hannu alhali ba su saba sa hannu ga irin waɗannan takardu ba da suka shafi ma'aikata da ma'aikatansu. Mun rubuta wa ofishin Kominak cewa wannan takardar jami'in kula da haƙƙin ma'aikata ne da ƙungiyar na ma'aikata ya kamata su saka wa takarda hannu. Adadin tafiyar da jadawalin karatu ya yi kyau a shiya ya ta biyu a cewar Saina Mudi Musa, daraktan ja na ilimin sakandare, ya ba mu sakamakon zangon karatu na ɗaya na farkon watan Maris ɗin shekara ta 2021 a cikin rahoton Fanta Shamsu. Dangane da aiwatar da shirye-shiryen karatun makarantu, muna iya cewa a kwaleji mun samu matsakaita na maki hamsin da digo hamsin da shida bisa ɗari a lise, kuma mun samu kimanin maki arba'in da tara da digo hamsin da shida har zuwa jiya. Kenan in muka duba a cikin jihohi, a ajin CZM da Sankiyam an samu matsakaita na maki arba'in da tara haka bisa ɗari. A lise misali, in muka duba matakin ilimin ɗalibai, a Segonda muna da maki arba'in da shida da digo goma sha tara bisa ɗari, a Premier muna da maki arba'in 97.98 bisa ɗari. A ajin terminal muna da kimanin maki 54.23 bisa ɗari har zuwa ranar yau. Kenan muna iya cewa mun samu gamsuwa ta fannin ba da darasi duk da cewa mun yi samun dakatarwa a wasu lokuta. Muna tsammanin cewa na zuwa watan Yuni za a aiwatar da shirye-shiryen makarantun ɗari bisa ɗari. Muna shirin shiga lokacin mangwaro a Nijar a Gaya ana shan mangwaro da bai nuna ba a ko'ina. yare da maiya suna sha to sai dai shan mangoro wanda bai nuna ba yana da illa ga lafiyar jiki madan isufu aishatu masaniyar abinci a asibitin gaya ta yi mana karin haske a cikin rahoton fadal alu wallahi kan muna ganin shi a cikin garin gaya suna da wannan sara ta cin mangoro ko shan mangoro wanda bai nuna ba to wallahi wannan bai da kyau saboda akwai acid cikin shi yana tada mutane estoma kuma yana sa mutane kumburin ciki yana sa dai kamar abin da muke cema ma trouble digestive duka cikin hanjin jikinka ya sa mutum zawo da amai tun da bai dahu ba bai yi da nuna ba da kyau wannan bai da kyau shan mangoron da bai nuna ba yana nakasta jiki yana cuta maji tun tunda in ka sha ya jawo maka zawo da amai ai duka jiki karhin jikinka yana karewa ruwan jikinka yana karewa kuma kenan sai karhin jiki ya kare rishin lahiya ta shiga a kiyaye da shan mangoron da bai nuna ba a bar shi har ya nuna a sha shi in ana so a ji daɗin shi kuma in ana so a samu amfanin sinadaran da suke cikin shi. To sai mu na musamman yankin Zandara na daga cikin yankunan Nijar da inda ba a samun matsalar tsaro ba ta yi kamari ba amma duk da haka ana samun wasu abubuwan asha na wasu gungun matasa da suke aikata a mayan birane. Isa Musa gwamnan Zandara ya yi wa abokin aikin mota nan Fude Ahmed karin haske. Mai girma gwamna yaya yanayin tsaro yake a dukkan faɗin jihar Zandar da birnin Zandar. A dukkan jihohi jihar Zandar ita ce ba ta fuskantar tashina-tashina 'yan ta'addan Boko Haram da wa'anda ke garkuwa da mutane. Wannan tashina-tashinar bama da su anan. Gaskiya ne wani bi cikin karkara ko kuma cikin birane musamman ma a nan Zandar muna samun wasu aika-aika ba da jimawar gaba an samu matasa da suka gama kai suka je suka kaiwa wani shago hari inda suka kashe wani matashi. waɗannan ababuwan da ya wajaba mu sa kulawa a kansu ne sosai. Shi ne ma ya sa muka umarci dukkan sassan jami'an tsaro na su gama karfin gwiwa don ya kasance ire-iren waɗannan aika-aikar an kawar da su. Mai girma gwamna bai daɗe ba jami'an tsaro a wannan yanki na Zandar sun tafke gungun matasa 'yan shekaru goma sha takwas zuwa talatin. Ko akwai waɗansu dalilai da ke tunzura matasan suna aikata irin wannan aika-aikar? al'ummanmu ta matasa ne duk da jan kokarin da gwamnati ke yi tare da abokanan hulɗa akwai wani adadin matasa wanda suke zaman kashe wando to ire-iren wa'annan matasan ne ke aikata ire-iren wannan abun mamaki ma wani bi har akwai ɗalibai 'yan makaranta a cikinsu hakan na nuna akwai wani al'amari da ya waje ba mu ƙara bincike a kansa don mu san dalilan da ke haddasa hakan in kamar marasa aiki aikin ne ana iya fahimta ya zama wajibi a yi nazari a yi tunani sosai game da wannan yanayi. Wani kira gare ku zuwa ga kwamitin shawara na matasan jihar Zandar? Eh, aikin kwamitin shawara na matasa shine a yi jan hankalin matasa ga nagarta kuma ina ƙara musu ƙarfin gwiwa na su ci gaba da tuntubar matasan su masu zancen makomarsu kuma ina ba su hamzari na su ci gaba da hakan. Jos. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. na Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. na sani duk da wannan ni ƙaunar ce mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku. ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.